yana tambaya ya ce tun da magana ne ake akan gini menene matsayin gina masallaci a jikin gida yadda aka saba a zamanin mu na yau sai kaga mutum ya gina makekin gida sai samu wani ɗan ƙanƙanin wuri kuma sai ya gina masallaci ya ce to akramaka Allah menene matsayin wannan hamsin ya ce Allah shi kan malam Ibrahim ba mai shinkafa yana kiran sauyi Allah ga ah. <laughs> naka ya kashe miliyan ɗari a gina gidansa su ya ware dubu ɗari na Allah. Wannan bidiya ne, babu ko shakka. Mutum ya gina gida ya yi masallaci. To idan kowa zai haka, shi na kowa ya zauna gidansa. Ba za a je masallaci mahaɗa ta mutane baki ɗaya ba. Ba shi da asali a musulunci illa yanayin zamani ya kawo shi. Kuma yanayin zamanin da ya kawo shi ya haɗa da wasu illoli na ɗaya ya gina gidansa baya son ya bar wannan gidan don ya tafi wani ya fi son ya zama duk bukatunsa na wannan gida hatta sallah saboda haka sai ya masallaci a jiki na biyu ya gina gidansa yana gani yana da wadata in ya fita zuwa sallah wani guri yana tsoron barazana ma rayuwarsa yana tsoron wani zai guje shi hanya sai masallaci a gidansa to amma yakan zama larura a inda babu masallacin idan babu masallacin a unguwa sai kai masallaci a cikin gidanka ka taimaka tunda insha Allah jama'a za su taho na ayi sallah illar inda take zuwa shine a ce kowa yayi haka to in kowa yayi haka hikima ta haduwar musulmai a wuri guda ayi ibada dai ta kawo ya zama kowa sai zauna a gidan shi ke yayi sallah amma ka samu abin wai yana da asali daga Annabi Muhammad ko daga sahabbai ko daga tabi'ai ban taba karanta shi ba a rayuwarta yanayin zamani ya kawo shi da yake ana manyan gidaje sai mutane na irin waɗannan masallaci ba shi da asali a musulunci na'am mai tambaya na biyu aka makalla yana cewa ka kawo addu'o'i da mutum zai fita a gida zai yi su sannan kuma ya ce ka kawo bayanin sallah na nafila raka biyu da mutum zai yi in ya fita ko zai shiga ya to wayannan addu'o'i za a yi su yayin tafiya za a yi su sannan kuma wayannan addu'o'i guda biyu din dukkan su biyu mutum zai yi ko kuma a ɗaya zai yi ibar ɗaya wato duk inda aka samu at-tanawwu imma ta zikiri ko ta addu'a wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sauki ta wajen addu'o'i da zikiri da dama za ka samu in an karanta da wani zikiri za ka samu ba nau'i guda ba ne akan faɗi nau'i ɗaya ko biyu ko fin haka misali kiran sallah ba iri guda ba ne suna nan da yawa tahiyar sallah za ka samu nau'i nau'i salatin annabi za ka samu nau'i nau'i wato waɗannan abubuwa sauƙi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke wasa a al'ummarsa ba sharaɗi ba ne ka tattara su gaba ɗaya ka ce za ka yi su in ka yi riko da guda ya wadatar amma malamai suna cewa mafi dacewa gare ka shine ka tattaro addu'o'in duka sai ya zama in ma za ka haɗa su gaba ɗaya kamar yadda bakar abu zai rake faɗa a cikin tasihu du'a ya ce mafi dacewa mafi ga musulmi abin da ya fi sama masa kamala ta imani shine in aka ce ga wani nau'in zikiri da ake yinsa a wani lokaci kamar misali ga nau'ukan zikirin da ake yi da safe ga nau'ukan zikirin da ake yinsu da yamma to wanda ya fi samun siffa ta kamala shine wanda ya haɗa nau'ukan zikirin nan gaba ɗaya yake yinsu na safen duka zai na yamman duka zai lokacin kwanciya duka zai Hakanan na fita daga gida zai haɗa duka wannan ya fi samun kamala na siffa wanda ya riko da sunnar manzon Allah sai ya ce amma ba sharadi ba idan ba ka da halin rike duka kana iya ɗaukan guda ɗaya sai dai a nan ma ba a so hakan ba an fi so in ba za ka ɗauki duka addu'o'in da ake yi lokacin shiga gida ko fita ba to aƙalla dai ya zama ana samu kana jujjuya su da za ka fita yau sai ka wannan za ka fita gobe sai kai wannan ko eh, ko an jima da za ka fita sai kai wannan kana ciccanzawa ya fi a ce ka yi riko da ɗaya ka watsar da saura haka nan tahiya take hakan eh, eh, abin nan salatin annabi kai sallallahu alaihi wasallam yake kada ka ɗauki salati guda ɗaya ka bar sauran mafi dacewa shine a samu kana caccanza su kana amfani da dukkan su wannan ya fi nuna cewa kai ɗin nan mai son annabi muhammad ne har ma ka iya haddace dukkan salatocin manzon Allah wannan shi fi dacewa akan a ce mutum ya yi watsi da su duka amma ba sharadi ba don haka in ka ɗauki guda ɗaya ya tare sha Allah su ne ba a ba sai zai wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakhalta baitaka ko manzilaka idza kharajta min manzilika duk sa'ilin da zaka shiga duk sa'ilin da zaka fita ba sai zaka yi tafiya ba fita duk inda zaka fita in dai zaka fita daga gida to yi wannan zikiri in ka shigo wannan zikiri ya ibada kake ya zama kenan don duk sa'ilin da kai Allah yana baka garkuwa yana baka kuma lada saboda duk kalmar da ta fito bakinka na zikiri ba za ka faɗi haka nan ba Allah yana baka saka maka akai insha Allah babu inda aka ce sai za ka yi tafiya za ka yi ina jin su kenan yawa na karshe da shi mai tambaya na karshe tunda malam daga national headquarters kake yana magana ne kan kafuwar kungiya ya ce wani ya ji yana bayani cewa ita kungiya kafin a kafa ta sai da aka zauna a gaishar da wato sharaɗi da hukuma cewa za a bi constitution gari bisa gari. to ya ce wannan ya ɗore masa kai kafin a ce baban gida ya yarda an yi wa kungiyar rajista to shi ne yana son hakikanin wannan bayani a karmakan lahutun da daga sama kake to muna ganin za ka fi ba da an ah, sai wannan tambaya insha Allah a karmakan eh ba kai ma sama kake ah, to gaskiya wannan tambayar ah, tana da wuyan a bada amsarta musamman gare ni yana so ya sani ko an yi yarjejeniya fito da kalmar a hausance da zan iya gane ko an zauna da baban gida za ku bi constitution a eh, ko kamata ya tambaye waɗanda aka yi ma izala rijista suna go ni ba na go Eh, ba zan iya ba da shaida a kai amma idan constitution da yake rubuce ne wanda muke da shi ba mu gani an rubuta din ba ka kuka ne wannan a shi a shi kenan